Takaddama dai tsakanin sassan biyu da su ne ke gudanar da harkokin 'yan sanda a tarayyar Najeriya. da ya kai su ga shige da fice a kotunan kasar ta kawo cikasa kan shirin daukan karin 'yan sanda a kasar wanda ake matukar bukatar su saboda kalubale na rashin tsaro inda matakin baya-bayan nan kotun ta sake karɓa ikon ɗaukar sabbin 'yan sandan daga hannun speto general na 'yan sandan ƙasar tare da maida shi ga hukumar kula da aikin 'yan sanda ta najeriya abinda ya ɗauki hankalin ƙungiyar ta sislak take gargaɗin hatsarin da ke tattare da haka awal musa rafsanjani shine shugaban ƙungiyar ya bayyana man abinda ke ɗaga masa hankali to mu muna ga cewa wannan ba rigima ce dace a ce ana yi ba a yadda ake fuskantar tsaro rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali da yadda ake ta sace mutane ake ta tare da hankali ban hatsari shine dai idan har aka ce waɗannan mutanen da aka yi ba aka ɗebe su aka yi masu horo aka ce kuma za a kore su to akwai matsalar tsaro da za a samu To sai dai ga Hajiya Naja'atu Bala Muhammad ɗaya daga cikin mambobin hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta Najeriya. Ta bayyana cewa in dai a doka ce ta tsarin mulki za a bi, to haka lamarin yake. Mu Police Service Commission, aikinmu ne ɗaukan 'yan sanda, aikinmu ne promotion, amma za a gama ciwa-ciwa har a cikin Police Service Commission nan. Sai ka ba da kuɗi a maka double promotion ka zo ka fi wanda ma yi maka training, a maka ƙarin girma. aiki ba zai yiwu ba sai da niyya in dai da niyyar a gyara wallahi Allah zai ba mu mafita a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar zanga-zanga a Najeriya kungiyar dattawan arewacin kasar ta bayyana buƙatar lallai a yi wa ɗaukacin tsarin hukumomin tsaro garan bawul domin kawo ƙarshen abin da ta kira kashe-kashen jama'a da ake musamman arewacin ƙasar. Dr. Hakim Baba Ahmad shine kakakin ƙungiyar. mu mun daɗe muna magana a yi garan bawul a ƙasa amma ba mu taɓa fitowa ba an banda yanzu da muka ce lallai shugabannin sojoji da 'yan sanda ya kamata yanzu kam a karɓi aikin da aka ba su na amana na tsare najeriya da 'yan najeriya saboda abin nan ne da hausawa kan cewa tura ta kai bango ba wurin zuwa amma shi yaƙi akan gwada shi ne ga ko kana nasara ko kuma ana nasara a kanka Ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a na Najeriya da yana masu dagewa cewa dole ne fa a yi garan bawul akan ɗaukacin aikin 'yan sanda da ma harkar tsaron ƙasar. Abin da ya sanya suke ci gaba da zanga-zanga a birane. har ila yau ga malam awal musa rafsanjani shugaban kungiyar sislak in ba garan bawul kuma aka yi ba gaba daya a cikin harkar tsaro to wannan kwastarimar da aka yi ba komai ce za ta kai ba dan ba yau aka fara ba saboda haka muna buƙatar cikakken gyara a cikin yadda ake tafi da harkar tsaro harke tafi da harkar 'yan sanda sannan ba wai kawai idan an kashe mutum a lagos shine za a zo a ɗau mataki ba akwai mutane ɗaruruwa da dubunne da ake kashewa a jihohin arewa saboda haka ni ina ga cewa ya dace a yi wa 'yan najeriya adalci a kowane bangare suke a bayyana take a fili cewa najeriya na fuskantar kalubale mai yawa tun ma kafin batun rusa rundunar 'yan sandan da ke yaƙi da 'yan fashi da makami ta sas Ways abubakar idris dw hausa daga abuja najeriya